سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم الاثنين sannan kuma ita ce litinin ta ƙarshe a cikin wannan wata na shawwal wata ta ce da 26 ga watan shawwal watan goma ke wasu yanki bayan jiran dai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da bakwai ga watan shida shekarar dubu biyu da ishirin da ɗaya ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da rayuwa ranar juma'a ko kuma ta rana ana yi ta karatu su wani littafi na mu. sala na shek abdulrazak ibn abdul muhsin albadr na kuma yin fada guda biyu kafin mu ce cikin asalin littafin dangane da muhimmancin kiyaye sallar asuba musamman wannan salloli guda biyu sallar asuba da sallar la'asar salloli ne wanda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suke halittar su sannan kuma mala'iku sun sun koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala suna ba Allah rudon din cewa sun zo sun tarar da bayan Allah suna sallah sannan kuma sun koma wajen Allah sun tarar da bayan Allah sun bar su suna sallah to kaga na cika wannan salloli ne wanda ya kamata mutum ya kiyaye su da ba duka sallarsa duka sauran sallolin to anan a cikin littafi ma ya yi shimfada mai tsayi sannan kuma yake cewa wannan littafi da ke ganin shi a gabanka wasu wa'azoji ne da na wani da hutsubobi da yi za ka sai ga ya kamata ya tattara su waje guda دين كفرتي عن أمه وتميس فإذا أنت دولنا لتاج لا شيء البركة ذاك وانا كتاب فريضة الصلاة على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام اتصلى فرلا تي أكل تكر النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو يشيني النبوة ديفان صلى الله عليه وسلم آه، واجباتي قادك النبوة أن amincin Allah ya tabbata gare su مما يدل inna mimma الصلاة ala قدرها salati wa إيجاب الله إياها على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام للينا تعود لنا جرما صلى يوم من مطينت عوجا الله شين الله يا وجد تصلى قدك أن وأمت أن لا تفتى جريم wa ikhbaru wa an ta'zimihim iya sannan kuma Allah ya ba mu labari annabawan shi ba sa wasa da sallah suna kiyaye sallah kamar yadda ubangiji Allah ya umarce su da ita wa qad warada ma yashhadu li dhalika sannan kalma ayoyin alqur'ani daga ayoyi masu yawa sun zo a bisa harshunan wannan annabawa suna nuna matsayin sallah دبسكي ما لك يتعقل ولد ما يشهد لذلك ويدل عليه في مواضيع عديدة من القرآن الكريم من ذلك ما قال الله في قصة يونس عليه الصلاة والسلام ألا نسكي ألا يكفي نسكي جرم واوا دأنا ووسكي ونبرا صلى باسا وسد إتا أول ديد كل عبارة النبي يونس عليه السلام النبي يونس يرسي أنه وهو الله يدعي وجمار شوائزي jama'ar ba su amsa ba Allah ya fada mai to tabbas za mu halakar da al'ummanka to za kafin Allah subhanahu wa ya ba annabi Yunusa izinin ya bar wannan gari sai ya fita ya bar garin ya fita ya bar garin sai ya je yake cikin kwale-kwale za ka rashin kwale-kwale an zo ana tafiya da aka zo tsakiyar ruwa fa sai kwale-kwale ya fara juyi a cikin wannan ruwa to su ko ɗabi'un mutanen garin idan suka ga kwale-kwale yana rawa a cikin teku to akwai mai laifi a cikin wannan kwale-kwale to za ka ƙarshe dai aka yi ta jayayya har kanci aka ce da yi ƙuri'a to za ka da aka za yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗa kan annabin allah annabi yunus alaihi salam aka wurga shi a cikin wannan teku bayan an wurga an wurga shi sai kan ce ƙatotan kifi ya haɗe annabin Allah annabi Yunus alaihi salam to kaga yanzu ana annabin Allah yana cikin duhu guda biyu duhun farko shi da duhun teku da yake ciki baya ganin hasken komai duhu na biyu yana cikin duhun cikin wannan ƙatoton kifi da shi ne to da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Yunus Allah ya fa laula annahu kana min al-musabbihin Wala da ba da annabin Allah annabi lutu annabi yunus alaihi salam ba ya kasance cikin bayan Allah masu tasbihi Ibn abbas da sa'id kamar yadda sa'id Ibn jubair da wajen shi yake cewa fadin Allah fa laula annahu kana min al-musabbihin yake cewa da ba dan annabi yunus ta kasance cikin bayan Allah masu sallah ba la labisa fi batnihi ila yawmi ba'thun wallahi da ya kasance zai ta zama ne a cikin wannan kifi har zuwa ranar da Allah subhanahu wata'ala zai ta da bai amma saboda sallah sai ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da shi ya fitar da shi daga cikin wannan kifi wannan ya nuna kenan ashe masu sallah Allah subhanahu yana kawo su agaji a duk halin da suke ciki amma mutum da kake baya kiyaye sallah ba ruwan shi da sallah to ba ruwan Allah da shi kenan wannan batun a duniya kenan idan kuma aka yi kiyama manzo Allah ya faɗa mana lallai fa in salahat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasira ranar tashi alƙiyama idan sannan bawa ta yi kyau to ya rabauta ya tsira in kuma ta ɓaci to lallai ya saɓe ya yi hasara to kaga wannan kenan annabi Yunus alaihi salam bawon Allah ne mai girma wani wannan sallah abu na biyu na misalin girmamawan annabawan Allah da lamarin sallah ba sa wasa da ita malakewa za ta yara an khalili ibrahim أنه لما ذهب بإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فأسكنه بواد ليس به أنيس دعا ربه فقال الله يوم الأباري dangane da labarin badaɗin shi shi ne annabi ibrahim alaihissalam lokacin da annabi ibrahim ya ɗau annabin allah annabi ismail alaihissalam a lokacin yana ƙarami da mahaifiyar shawwa ko kuma lokacin ba mahaifi annabi ismail alaihissalam ba lokacin da kasance ya ɗauko mahaifiyar annabi ibrahim annabi ismail ya kawo ta wannan kwazazzabo na garin maka za ka ya tafi yawon tuka hukumar ya dawo ya kawo musu ziyara za ka yi kai su waɗanda babu wani abokin zama sai tsuntsaye jifa jifa lakarin da gari za ka yana cin addu'ar da annabin allah annabi ibrahim ya yi yake cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram yake cewa ubangiji na lalle na saukar da iyalaina a wani wadi a wani bajire wanda ya ce ba a shuka wajen garin maka da garin madina ba a shuka za ka sahara ce biwad ghayr zi zar'in 'inda baytika al-muharram a wani kwazazzabo wanda ya ce ba a shuka a wajen daidai ɗakinka mai alfarma rabbana liyuqimus salat ya ubangiji ina roƙonka ka sanya wannan iyalai nawa iyalai ne masu tsaye da sallah ba na ke cewa nan ya so amala na sallah a nan bai ambata wani aiki ba in ban da sallah bai ce allah ka azauta su da abinci ba duk da akwai wani abinci a wajen a ya ce ya ce rabbana ni yuqimu salata ya ubangi ka sanya iyalai na iyalai ne masu tsaye da sallah ودل ذلك أنه لا عمل أفضل من الصلاة sai wannan nuna shari'a ce babu wani aiki wanda ya fi sallah fifiko a wajen Allah babu wani aiki da bawa da yi wanda ya kasance wannan aiki ya fi sallah wala yuwaziha babu wani aiki da ya kasance yake shi tsanya da sallah wajen falala wa qala ta'ala Allah kita wa iz bawwa'na li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a ka tuna lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim alayhi salam bagiran ɗakin ka'aba sannan kuma ka ce annabi ibrahim allah tushrik bi shay'a kar ka da wani abu bauta tare da allah wa tahir baiti lil ta'ifin ka tsarkake wa ɗaki ka tsarkake ɗaki na ɗakin ka'aba ga dukkan mutanen za su su ga yin tsawafi wal qa'imina ka dinga tsarkake sallah na ka tsarkake ɗaki na ga dukkan mutanen da za su dinga tsaye wanda dai suna sallah a wannan ɗaki والركع السجود هذا كذلك كذلك ذلك متهم ذكرن شيء سنا ركوع السجدة فإن الله تاول والأقاشة أشياء صوت إبراهيم عليه السلام ذلك إن جعلنا إبراهيم يي أديدي ونالأشنا كعبة يكت رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا الله إلى روقنك كفنياني ميطيد صلى ومن ذريتي haka ka sanya iyalai na masu tsaye da sallah ne rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji muka karɓi wannan addu'a samu da wannan nuna kira ce kai mai gida da ke mahaifiya yana cikin addu'o'i masu muhimmanci da rafi kurin da yi shi ne kasance kurin da addu'a Allah ya sa ku bayan Allah ne masu tsaye da sallah sannan kuma Allah sai zuri'a su kasance bayan Allah ne masu tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya ubangi ta garba addu'a wannan ya nuna kenan bayan mutum yayi addu'a yayi ta roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya sa ya karbi wannan addu'a misali na uku na girmawan annabawan Allah dangane da lamarin sallah Allah ya ba mu labarin annabi Isma'ila alayhi salam a cikin Alkurani أنك توكل في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي التي كأنبتا من الله كبر من الله كأنبتا الأمم لا بر النبي إسماعيل قرآن القرآن تبشي النبي إسماعيل يا كثر كيمي جسياني يعني وجاء القول اللي تكاري الله وكان رسول النبي فنقمع كانت من الله لأنه الله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة النبي إسماعيل يا كسنكينا عمرت إياليشي دفلنا دفوبان الزكاة misali na hudu Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi ishaq alayhi salam da ma zurri'ai Allah ya wahabna lahu ishaq wa yaqub nafiya lalle ba annabi ibrahim mun ba shi kyautan ‘ya'ya annabi ishaqa da kuma annabi yaquba alayhi wasalam ƙari ne a kan ni'imar da muka yi wa annabi ibrahim alayhi salam wa kullum ja'alna saliha sannan wa kullum ja'alna salihin sannan kuma dukkan su mun sanya su suka ce bayan Allah ne managarta wa bi أئمة allah بأمرنا mun sanya su su kasance jagorori ne shugabanni ne ya duna bi amrina wanda suke shirarwa da lamurin wa auhaina ilayhim fi'ila alkhairat Allah ta yi musu wahayi na aikata ayyukan alkhairi wa iqama salati sanamu musu wahayi na tsaida sallah wa ita zakata na Allah ta yi musu wahayi mun ba su gwani akan su dinga ba da zakka to kaga duka wannan misali ne a kan wannan annabawa yan albarka yadda ya kasance annabawan Allah alaihi wassalatu wassalam suke girmama na sallah ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira za ka insha Allah gobe kenan mu daura kan sauran musallan annabawa Allah ya kasance ma Allah ya sanya wannan annabawa suke girmama na sallah lallai sallah a ba shi wacce kan cewa jama'a kan dukkan annabawa ba annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ba kawai aka fallasa wa sallara ubangi muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira ubangi muke roƙo ya samu cikin bayan Allah masu tsaye da sallah da iyalan baki daya subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk